littafin fadlu ilmi salafi ala ilmin khalaf yaya ilimin magabata ya samu fifiko a ilimin akan ilimin ɗan baya me yasa ilimin waɗanda suka gabace mu salaf sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'i na ilimin su ya zama mai albarka ya aka kuma waɗanda suka zo a bayan suka zama su kuma ba haka ba haka samu wani yana cewa kalamu salafi qalilun kasirul fa'ida wa kalamun khalafi kasirun qalilul fa'ida in je magabata za su yi maka magana sai su yi maka magana ya kaɗan amma sai ta zama cike take da fa'idoji amma ɗan baya sai su yi ta magana da surutu surutu amma kuma fa'idoji kaɗan to ya kawo mana ayoyi da suke tabbatar da cewa akwai ilimi mai amfani ilimin nan mai amfani kada mu manta ya kasa mana shi gida biyu akwai al'ilmun nasu fi nafsihi wanda fa fi yi sahibuhu ilimi ne mai amfani dama aslan sannan ne shi kuma ya amfana da shi sannan akwai al'ilmun na fi ufi nafsihi amma lam da yi sahibuhu ne shi bai amfana da shi ba kamar ilimin bukamu bin ba'ura wanda aka buga mana misali da shi to shine kuma ne ce wa ammal ilmul ladhi zakarahu Allah ta'ala ala jihati dhanni lahu amma ilimin da Allah ya ambace shi fuskacin zambo da kushe ake ma wannan ilimin da zargi ilimi ne mara albarka ilimi ne mara alkhairi amma kuma Allah ya kira shi sunan shi ilimi ilimi a ƙaunuhu fi sihir kamar fadin Allah madaukakin sarki da yi a game da tsafi a sihir tsafi eh, tsafi kenan ko bahaushe ya ce asiri asihir sai ya ce asiri eh. to sihiri tsafi ilimin tsafi ilimi ne kuda ake yi da ɗalasamai yanzu akwai manya-manyan littafai ana shiga cikin zariya nan kasuwar zariya sai shiga siyo littafin tsafi ne da larabci aka rubuta su tsafi ake koya mutum ya zo ya ci abubuwan da ba shi ke nan ba sai ya zo cikin ko sai ya ce maka ka ka yi abin da kake faɗi a zuciya ka faɗa sai ka kudurta wani abu sai ya faɗa maka ya ce ai ka za ka ce ɗaki ilimi ne ake koya a haɗa can a haɗa can to sai Allah ce wa ya ta'allamuna ma ya zurruhum wa la yanfa'uhum kun ga Allah ya amfani da ne ya ta'allamuna sai suke koyan ma ya zurruhum abin da zai cutar da su ta bangaren imani wa la yanfa'uhum ba zai amfane su a ɓangaren imanin su ba amma a duniyance zai iya amfana su tsafi masu shiga suna yanzu su suke ci a duniya su suke wada kasu su da suka ga dama ba wanda ya isa ya ce musu abu kaza ba daidai bane su suke tafiyar da duniya yanzu mutum bai isa ba ma sai ya shiga tare da su sannan shi shugaban da bai bi su ba to za su tashi su gama da shi akwai lissafan bincike-bincike da aka tabbatar na shugabannin duniya waɗanda suka ba irin waɗannan shedanin mutanen goyon baya suka gama da su bincike ne ya tabbatar da wannan na ilimi duk wanda zai tare da su ba za su tafi tare da ba za su bashi ya kai labari ba in mutum yana son ya kai wani matsayi a tafi da shi mulkin shi ya ja ya yadda ya dama da ɗan ƙasarsa to shi ne ya bi waɗannan matsa shi ce? yanzu kwanan na aka gano wani gida a ibadan fa a ibadan nan ibadan na ƙwarangwal ɗin mutane da kawunansu ɗin kawunan mutane ba su da iyaka ana kai mutane ana tsotse su a tsotsa jininsu a shanye ko a yanki wani ɓangare na jikinsu a je a yi abin da za a yi da shi to irin waɗannan kuma ana nan haka za a yi magana ta shashanci an gama ake nan na shekarun baya na na wata jiha ne a cikin jihohin iyamuran nan kan fara jinjimu lokacin da Musulmi smith yana abin nan inspector general na police kai aka gama ya zama a banza duk shugaban da bai bi waɗannan ba za su gama da shi ba za su tafi tare da shi ba ƙungiya ce ta asiri kuma ƙungiya ce ta tsafi asiri suna da wasu abubuwan sinata na musamman sannan kuma tsafi bautar su kenan bautar su kuma suna mu'amala da duk wanda ba tsammani ba za su iya jawo kowa ta malaman addini za su iya jawo mutum su tafi tare da shi shi kenan a buɗe masa hanya ta samun kuɗi shi ke kuma dama akwai waɗanda dama tsafin nasu ma a addinance suke yi akwai a masu danganta kansu zuwa ga musulunci ga sunan muna gani muna da su mun san su yanzu da suka rubuta wanda ya rubuta shamsul ma'arif al-kubra littafi ne na tsafi a shamsul ma'arif al-kubra ko kuma littafin Aufaku. musulmi ne yaddai islam amma tsabagwaran kafirci ne a cikin waɗannan littafin waɗannan littafin ko littafin ummu musi littafin tsafi ne mutum ya haddace alkur'ani amma tsafi yake yi shi zai je ya yi ta abin da ake kuma da alƙur'ani yanzu wanda ilimi ne amma ƙur'ani ce wai ta'allamu na ma ya zurruhum wa la yanfa'uhum sai su riƙa koyan abin da ba zai cutar da su ba zai amfane su ba nan min haifin aqida amma min haifin duniya yanfa'uhum sai amfane su a duniya amma imani shine asasi wala qad alimu kuma sun sani na manishtarahu duk wanda ya ɗauki wannan ya siye shi ya ɗauke shi a matsayin abin da zai yi ma lahu hufin akirati min khalaqi wallahi ba da rabu ko kara ɗaya a lahira makafi zai da lahi abu a lahira ya ce wa la yuflihu sahiru haythu ata duk inda matsafi ya zo ba zai samu rabo ba ba yi da rabo kuma ya gama a duniya ya lalace ƙarshe da wuya ka ga mutumin da matsafi ya gama da duniya ma lafiya ko abin ya dawo masa shi a kan kansa akwai wanda wanda wanda ake ba da labari a nan kasar yake ana faɗin shi danganta shi ake ga addinin musulunci zai mutu ruwan jikinsa ya riƙa kawai da baki ɗaya inda aka ruwa ke zuba ko ina mugunya ke zuba nan nan kusa kusa laushi ke lakan mai na da wasu mahu kuma ruwan jambo ya riƙa zuba a jikinsa ya mutu kuma matsaci ne in ka je in mutum ya je gidansa yadda ake ban labari in shi in shi babban mutum ne dan siyasa kuma mutum yana neman sanata to sai ya ga kawai duk shugabannin kasa da zaune a gaban shi duk shugaban har da duk turawa da nan larabawa ko ce gidi ya halarta su ya kawo su gasu nan a gaban shi in ka ma zo da wani abin da ke gasu nan ga bush nan sai mm, nan obama ga cameroon nan nan nan nan ingila ministan ingila ga putin nan ga duk gasu nan nan ga jonathan sai kuma mutum ya zo shi ko yana neman ɗan sanata ko gwamna duk da shugabannin ƙasa nan a gaban shi kawai suna yana masa nasa in kuma mutum ne kudin ne shi duk sai ya ga masu kuɗin duniya a gaban shi ga su nan sun rurrusunar da kai yana ba su umarni tun daga nan sai mutum ya yarda ya ma mutum ya ma mutum sihirul hayali eh kawai saharu a ayunahum wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim idan aka aka aka aka sa aka mashashatau ke na mutum ba zai gani ba da za ka karanta ayatul kursi a lokacin kuma dama mutum ya je ganin kwakwaf ne ba ganin kwakwaf ka je ba kawai ka je da kayan ne ko ka kanta ayatul kursi ba za ta maka komai ba amma dama mutum da imani ya tafi wallahi in karanta ayatul kursi ya ga duk ƙarya ne sai ya ga falon ba komai kila ko hadad babu ma to haka matsafa suke to qur'ani ya ci ba da rabo to kun ga wannan qur'ani yace wa ya ta'allamuna kaga ya ta'allamuna ai mushtaqun min al-ilmi ko ilimi ne kenan sannan wanda da alimu fi'ili madi shi ma yana fa'idan yana daga ina ne daga al-ilmu kaga ilimi ne a shi ma wa ƙaunuhu da kuma faɗin Allah ta'ala da yace falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanninsu suka zo musu bil bayyinati da hujjoji na ilimi farihu sai suka yi munna suka yi ta alfahari bima dahun min al-ilmi da abin da ke tare da wannan tare da su na ilimi suka ce su ba za su karɓi na annabawa ba suka yi albahari da na hannunsu an ka annabi ya zo da bayani su kuma suka share su suna da nasu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un amma ƙarshe abin da suka kasance suna izgilanci a kansu da wanda annaba suka zo da shi wa haka sai ya zama ya zo musu da sakamakon bala'i Ka kaga nan farihu bima innahum min al-ilmi ayyu ilmin nafi'un aw ghayru nafi'in ghayru nafi' suka alfahari suka ce su sun isa misalin wannan shine mutumin da zaka ja masa aya shi shi wannan da abin da ka faɗi kai ra'ayinka ne kai kai imani da shi su suna nan wanda baka gumi Allah ya ji ɗansa ai ya ba da labarin wani bature da ya haɗu da shi a jirgin sama wai shi abu uku ya yadda da su duk duniya ya yarda da nesa sannan ya yarda da science sannan ya yarda da morality su ne wai abubuwan da ya yarda da su ya yarda da ɗabi'a nesa sannan ya yarda da ilimi kimiyya sannan kuma ya yarda da ɗabi'u su shi kenan duk abin da ba cikin wannan ba to shi bai da su ba to shi ne malam ya ɗauko ce to mu ɗauko nature sai suka fara magana kan nature ya rika masa musulunci yadda musulunci ya tabbatar da akwai ɗabi'a ɗabi'a nature sannan ya kawo suka gangara abin da ya shafi science din malam ya buga masa misalai yace yanzu jirgin sama muke ka san malamin gumshi yana ganin yana da a cikin tafsirin sa yana ganin cewa awalam yaro ila tsiri ko musakharatin fi jawi sama'i ma hunna illa Allah yace ana nufin jiragen sama ne yace domin waɗannan tsiyur din da muke da su su kanare su karkandan su hadda wannan babban ne wannan in ta zo shi gari a jigijigigigigi ninkiya ko to da ce su laifin musakharati ko ko ne ana hawan su amma sai ce shara ce zuwa ga jirgin sama ya kawo masa to kajin to irin waɗannan mutanen su su su kawai shi ke ko ina mutum zai ce wai shi free thinker ne shi free thinker ne shi hurrun ne ikiri wawa shi zai bi da abun bauta ba amma kuma ya yadda da yana bauta ma yana bayyana muna fada su ga sunan da yawa ba ga sunan da yawa nan arabiya nan arabic department nan arabic department nan a biyu ku akwai wani yin wannan ruɗaɗɗen wani farke same shi ruɗaɗɗe ya shigo aji yana cewa shi bai ji da addini ba ya ce shi ga abin da kake dama ka ce shi ne kuma a gaban ɗalibai ya zo yana cewa wai wai wai ba ilimi a ƙur'ani na anil mahid haza ilm wai ilimi shine wai kaje ka dauki littafin sa a tat abqariyatu khalid abqariyatu siddiq abqariyatu umar eh, al-insanu fil qur'an kuma shi kanshi shi kanshi a kadin yana da al-insanu fil qur'an kuma to ire-iren waɗannan matattun mutanen rudaddu waɗanda ba su san ma kansu ba balle su san wani balle har ba su wasu ake su to su ne fa farihu ma inda min al-ilmi su kawai suna gani duk wanda ya ilimi kimiyya wani bature fa ya rubuta littafinsa da ya bincike na ilimi kimiyya shi professor ne of sciences ba wani bangare na kimiyya ba duka kimiyya duk ilimin da yake na kimiyya to shi farfesa ne a ciki kimiyya ta kimiyya ilmul kimiyya ilmul biologiya ilmul fiziya ilmul geologiya duk sciences da baki in shi farfesa da ya gama binciken shi shine rubuta wani littafin ɗan karami ya sa masa man cannot stand alone man cannot stand alone al insanu la yaqumu bi Shi shine wani balarabe ya rubuta ya fassara shi sai ya sa masa al-ilmu yad'u lil iman ko al-ilmu yad'u ila al-iman in dai kimiyya ta kai to kimiyyar nan ya kamata ta shirya ta shi kai imani da Allah ba kuma ta ruɗa da kai ba Shi kenan sai mutum ya kimiyya kenan ya gama rudu ya ruɗe ka gani tuntun wallahi tun shekarun baya ni ban yadda a ce min wai wani ya karanta wai wancan sai a nuna wani da sai a ce wuya ya karanta mathematics wai lissafi ne musa yawa wai sai ya haukace wallahi tun shekaru na ɗan ƙanana ni ban yadda da wannan ƙarya ban ba lokacin ana muka ga ana nuna mana raskwana in muka ga raskwana muna tsokana shi a ƙofar doka sai a ce raskwana mu je sai mu ce mishi shekarun mu kaza sai ya haka sai ya haka sai ce an yau kwanan ka kaza kaza mintin ka kaza awan ka kaza kaza kaza wallahi tun a lokacin ni ban yadda da lissafin Allah da annabi wannan rizkona yake yi ba ai ya fita daga haddin ilimi lissafi na bukatar ne ana bukatar tunani kuma mutum a faɗa mishi abu bukatar kawai sai ya faɗa maka la yuha ilaihi fa qawa'i ake mishi ba sai ka zama kullo shi shi ta buga to wai ta ce wani lissafi ne mai yawa na ce a'a yana je da aljanu kun an ce majanuni ne shi mamsusi ne shi to na yadda amma a ce wai ilimi ne mai mutum yawa wai ya haukace ni wallahi tuntuni ban yadda da wannan magana ba a ce wai mutum ya karatu wai karatu ne mai da shi ya zama mahaukaci shi dai ba karatu ne ba amma karatu shiriya yake badawa amma kawai shi kenan zai mutum ya zo ya karanta wani abu ya zama wanki ma ya gagare shi ya rika sa kaya yana kaji akwai wani profesa da taba mana ya taba mana ya taba mana wannan eh, wannan me sunan kwas din na jens da ake a university history and philosophy of science mutumin nan a kasa yake tahowa gidan shi na bayan WTC in zai zo kwango a kasa da in ya ba mu assignment haka zai a ta sabbi yana tafiya idan ka je kusa da shi in ban da ɗoyi wai gane ne kuma bai gane ba ɗoyi da safari tun da ya fara mana lakta an muka gama lakta nan riga ɗaya ke sawa safari jirwayi zai zo aji da jirwayi rigista na jirwayi wai ba zai shiga mota ba sai an fara yin mota afirka na sai sai ku ya shiga ta wuta Ake ya faɗa mana aji wanda zai shiga mota ba wai ya ƙi siyan mota ba zai siya mota ba wai sai an fara yin mota a afirka eh, shi pan afirka eh, shi ba zai shiga mota ba sai an fara yin afirka sai to wallahi sai zai shiga tafi ai an ce wasiƙan na kafa ko wasiƙa ai kaga akwai sa'iku kenan sa'iku ba direba ba kenan to za a kora su a gangara su a ja su a tuka su zuwa wuta to ban sani ba Allah ya sa ya tuba kafiri ne ku yin waɗannan shirman ko a kamaka wani ka kalli professor abin nan philosophers din da ake da su da sai ga mutum ya duguzu duguzu Newton Isaac Newton Galileo ga su nan sai a yi su da wani rinci neman kai sun tara gashi ko kuma wannan wannan wawan mai dawi Alan dawi James ya kusan jan kasa kuma ba na sunna ba ne. zaman mutane su ne kuma mutane zai su zo su girmama su sai ka shiga ɗakin mutum kawai ofis ɗin mutum sai ka katotan hoto ya kai girman wannan na hoton wani katon banza bai kamata su zama shirye wannan mutanen su zama misalin mutum ba a rayuwa amma ban koyi mun su bai musu amfani ba kaga wa haka bihin ma kanu bihi ya sajo wa qawluhu ta'ala ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun ya alamu na kun shi ma daga ilimi ne suna sanin zahiran min alhayatid duniya abu na sama sama na duniya kawai suke sani amma ba sa sanin asalin ita kanta ma duniya ha to mutumin da zai zo ya harrimu ala nafsihi tayyibat ma ya haramta ma kanta duk abubuwan da Allah ya halarta masu daɗi na rayuwa ba kawai shi karatu kawai yake yi وهم عن الآخرة هم غافلون أما جمع لاهرة أسر رفنا بس لاهرة با دنيا ما سجمع جاء أبن الله تيجي سنة أني من بدي تو ترى نقول في هذا نونا مس بس نقوم يبما كيشين sai su zo su gama duk da suke yi sai an gama sai a zo a nuna musu ashe komai ma ba su yi ba zero kada hau ba zero fa musulmi ne sai faɗi in zero musulmi kuma bawan Allah malamin addini shi ya kirkiro zero da aka fara rubuta littafi in za ka rubuta dubu sai dai ka kai ka kai ka kai ka kai ba iyaka ko sai aka samu in kai ɗaya haka ko sai kai sufuri shi na, goma ke na. kana ƙara ɗaya ka sa ɗari kana ƙara ɗaya ka sa dubu kana ƙara ɗaya ya zama dubu goma ko to haka haka amma su da kawai da suke kai. to ga irin wannan mutum ya gama shirman shi abin da ma ya sani a duniya ɗan kaɗan ne ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم nafi'in wa وإلى غير نافع saboda haka ne sunna ta zo ta raba ilimi gida biyu akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimi mara amfani walisti'aza min al-ilmi alladhi la yanfa'u ay wa ja'at bil isti'azati kenan ta zo da kuma neman tsari daga ilimin da bai da amfani wasu alil ilmin nafi'i sannan kuma ta zo da cewa abota Allah maɗaukacin sarki ilimi mai amfani ba kawai ka ce Allah ya baka ilimi ba to ka masa aidi da sifa sifa ne ita ce me nafi'a Allahumma zidna ilman ita ce nafi'a Allahumma allimni ma وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا زو أتشن صحيح مسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وأحاديث سجدنا زيد بن أرقم زيد بن زيد بن أرقم يتي اللهم إني أعوذ بك من إن لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا الله إني أعوذ بك ina neman tsarinka min ilmin la yanfa'u daga ilimin da zai da amfani shi da Allah ka sanar da ni wannan ilimin addu'a ce ne tsada min qalbin la yakhsha'u ya Allah kada ina roƙon ka tsare ni daga zuciyar da ba ta rawawa ba ta ba ta da kai da ka wa min nafsin la tashba'u ya Allah kada ina roƙon ka tsare ni daga rai wanda bai koshi mutum ya ci ko ne ce ku mutum yana tsira ya ci ayyau su takwas ya ci abinci kaga mutum ya shiga uku ke ne shine yi daga cikin da yake cewa man kana hammuhu famahu wa fardahu fa qimatuhu ma ya yakhruju huma man kana himmatuhu hammahu hamahu wa batnahu ko wa farjahu ومن دعوة لا يستجاب لها سنة يا الله إنا نيمان إرن فرقا أو أدعى دباء أمسا أخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السنن سنتسد وانا في مضم بمبكا لدى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك